Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran na ƙasa. Yau muna Lahadi goma sha biyar ga watan Shaban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira. Daidai da ashirin da biyar ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Sunana Kamaluddin Muhammad kuma ni ne zan kasance da ku a cikin labaran. hujjar nan mai rajin tabbatar da adalci da kuma alkinta dukiyar ƙasa ta Serap ta maka gwamnatin ƙasar nan haɗi da ministan babban birnin tarayyar Abuja in yi Wike a gaban kotun tarayya sakamakon gazawarsu wajen bayyana wato wajen bayyana akan yadda bayani kenan akan yadda aka kashe kudaden ƙananan hukumomi har kimanin naira tiriliyan arba'in. Bayanan hakan na kunshe ne ta cikin wata sanarwa da mai ɗauke da sa hannun mataimakin daraktan ƙungiyar jami'ar Kolawale Oluwadare. Sanarwar ta yi bayanin cewa matakin ya biyo bayan wata magana da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a shekara ta 2022 inda aka jiyo shi yana cewa rabin kudaden da aka turo daga gwamnatin tarayya wato gwamnoni ke bawa shugabannin ƙananan hukumomi inda kuma suke sanya hannu akan cewa sun karbi kudaden baki daya. Ƙungiyar na buƙatar kotun da ta tursa a gwamnonin da kuma ministan babban birnin tarayyar abuja da su gabatar da bayani akan yadda suka rarraba wa kananan hukumomi kudaden daga shekara ta 1999 zuwa wannan lokaci To nan kuma kungiyar dattawan arewacin ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi ya bayyana cewa shugabannin ƙasar nan sun gaza a ɓangarori da dama. farfesa ango abdullahi ya kuma bayyana cewa yanzu ba lokaci ba ne da ya kamata shugabanni su rike wato ya kamata shugabanni su rika 'yar nuna waɗanda suka lalata ƙasa maimakon hakan kamata ya yi su dukufa wajen neman mafita ga al'ummarsu ya bayyana hakan ne a yayin da yake gabatar da jawabi a wajen kaddamar da wani littafi da dr umar Arɗo ya wallafa a birnin tarayyar abuja yayin da ya jaddada goyon bayansa ga tsarin mulki na majalisu an goya soki tsarin mulki na shugaba mai cikakken iko inda ya ce bai haifawa da najeriya ɗaya mai ido ba. To anan kuma an shiga fargaba a unguwar tsamiyar Zubau da ke karamar hukumar Dala a nan jihar Kano bayan da rahotanni suka nuna cewa wasu 'yan uwa 'yan gida ɗaya sun susu hudu sun mutu a rana ɗaya yayin da wani mutum ɗaya ke kwance a asibiti bayan amfani da wani wato bayan amfani da wata gurbatacciyar bayan amfani da wata gurbatacciyar gasara wata majiya mai tushe ta faɗawa arewa rediyo cewa al'amarin ya faru faru ne a ranar Alhamis inda ta gabata inda sauran mazauna unguwar suka shiga hali na fargaba na fargaba cewa akwai yiwuwar barkewar wata cuta mai saurin yaduwa sai dai bayan da aka bincike sai dai bayan da aka gudanar da bincike na tsakani daga baya an gano cewa gasar da suka yi amfani da ita ita ce ta jawo wato ita ce a gurbate wacce bayan ta ta faru ne bayan da wata tsaka ta fada a ciki. To anan kuma sama da shaguna dubu ɗaya ne da ɗari uku da ashirin da ɗaya na masu sayar da magunguna a kasuwar Sabon Gari da Malam Kato da Neja Street suka kasance a rufe akalla mako guda bayan da babbar kotun tarayya ta bada umarnin komawarsu zuwa keɓantacciyar cibiyar sayar da magunguna ta jihar Kano da ke Dangoro. Dillalan magungunan karkashin inuwar kungiyar NAPMET sun ce shugabannin sabuwar cibiyar sun yi shaguna kenan a sabuwar cibiyar sun yi tsada. ga kuma matsalar tsaro kuma ga kuma nisa a matsayinsu na dillalai wanda hakan ta sa suka ki suka ki amincewa da komawa wurin tare da gudanar da zanga-zanga a ranakun litinin da kuma alhamis a rahotonmu na musamman na wannan makon wanda wakilinmu caleb jacob ya haɗa mana ya yi rangadi zuwa keɓantacciyar cibiyar inda ya tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu ga bashir faruk durumin iya da ci gaban rahoton nasa Ibrahim Yusho guda ne daga cikin dubban masu siyar da magunguna a kasuwar Sabon Gari da bai koma sabuwar kasuwar magani ta Dangora da ke kan titin zuwa Zaria ba ya bayyana dalilansa na yin hakan. Sun je sun yi gini a gurin bai wuce shaguna guda ɗari tara ba kamar yadda muka gani aka kuma faɗa mana sannan nan muna da membas waɗanda suke da shago aƙalla wajen mutum dubu biyar sannan ana maganar shago a Dangoro yanzu in kana so ka mallaki shago sai ka biya miliyan talatin da biyar in kuma haya za ka sa a can aƙalla za ka ba da miliyan biyu wanda mu shago har na biyu. Saɓanin Yushau shi kuwa wani dilan magungunan Fidelis Okonko. kilin mai iske a kasuwar maganin ta ɗan ya ce yana biyan dubu ɗari shida a shagunan da ya kama haya a Malam Kato. Duk da haka ya siyi sabuwar rumfa a sabuwar kasuwar maganin ta ɗan goro a kan tsabar kuɗi naira miliyan sha hudu. Ya ƙara da cewa da dama daga cikin masu zanga-zangar suna da rumfuna a sabuwar kasuwar maganin ta ɗan goro. yau da safi na ga 'yan kasuwar mu da yawa a nan mafi akasari suna dawowa nan ne ba da son ransu ba saboda wurin yayi isa ina matukar gaunar yadda muke kasuwanci a malam kato saboda kowa zai iya mallakar shago a can kato kazalika wani dilan magungunan daban salis ibrahim da shi ma ya tashi daga kasuwar malam kato zuwa dangoro ya mallaki rumfuna guda biyu akan naira miliyan goma sha shida sai dai ya ce ba shi da ikon biyan waɗancan kuɗaɗe amma ya ba da kaso goma cikin ɗari yayin da bankin jaiz ya yi masa lamunin biyan kaso casa'in a tsawon shekaru biyar. farko abin da na fara ajiyewa dubu ɗari hudu ba ɗaya abin da na mallaki rumfan nan a zuwa waje na miliyan takwas to amma lokacin guda biyu ne miliyan sha shida eh, ina da shago a mai karamin kunaza abin da nake biya dubu ɗari daga baya aka zo aka mai da shi dubu ɗari biyar don haya ke ba a sai da shago a can. doka ta casa'in da ɗaya ta shekarar alif ɗari tara casa'in da biyu ta hukumar siyar da magunguna ta ƙasa ta haramta siyar da magunguna a kasuwar da ba keɓance ba face a keɓantacciyar kasuwar da za a iya tantance ingancin magungunan duk da amincewa da yarjejeniyar hana siyar da magungunan a kasuwar malam kato tun a ranar 25 ga watan janairun 2019 tare da basu umarnin koma kasuwar dan goron a tsawon watanni bakwai sai dai yan kasuwar sun yi bris inda suka shafe shekaru suna takaddama da hukumar pcn inda yan kasuwar tsagin nabed suka jima a kotu da ta yi hukunci a ranar 16 ga watan fabrairun shekarar 2024 hakan ne ya wajabta mana rufe kasuwar a ranar litinin da ta gabata a cewar mataimakin daraktan bincike na hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa Musa Nabdak, Andri Tamani Abubakar. Mutanen mu da muke shan wahala a arewa. Za ka ga yawancin magungunan wanda ba su da kyau a nan ake kawo su. Kuma mutane su sha magani ko a asibiti in sun sha ma ba za su warke ba. Sai kuma a ce an sha magani an sha shan magani amma dai kwana yayi wasu ba kwana ne yayi ba. Maganin da ake sha ne ba mai kyau ba. Ai ba arewa kawai ba su cade da su Nijar da Cameroon su ma za su ji daɗi. An hana control yanayin sai da magani a nan Kano. mun rufe shago dubu da ɗari uku da ishirin da ɗaya kare lafiyar mutane shine kawai ya kamata a yi. shi kuwa shugaban tsagin da suka rungumi komawa kasuwar ta ɗan goro alhaji usaini labaran zakari ya ce ana zargin waɗanda suka wa komawa kasuwar da sayar da magunguna na jabu da kuma waɗanda wa'adin amfani da su ya kare. mutum hudu ne ba sa su zo wannan guri mutum na farko wanda irin sana'ar da yake yi ba za ta a gurin ba saboda rashin dacewar ta da kuma mutumin da baya so a ringa duba abin da yake wasu kuma a'a ana ma tafiya da su ne a jahilce ba su ma fahimci da aka sa gaba ba sai dai shugaban ɗaya tsakin da kawo yanzu ke kokawa da garkame musu kasuwar a Malam kato musbawu yahaya ya ce za su ɗaukaka ƙara kan hukuncin da kotu ta yi a ranar 16 ga watan fabrairun shekarar 2024 ta aka yi an kori karar mu sannan mun tafi fili? muna roƙo da babban murya ga gwamnatin jiha ko ta bamu wani gurin mu gina ko ta gina mana mu koma wancan guri ta bar barwa masu manyan karfi misali waɗanda suke kamfanoni ne su kawo kayansu su aje a mu kuma daga gurin da muke mu zo gurin mu siya mu kai inda za mu siyar wakilin mu da ya ziyarci kasuwar magani ta goro ya gano cewar kasuwar na da bangarori guda hudu ɗauke da shaguna sama da dubu biyu yayin da yanzu aka wasu ke kasuwanci a kasuwar sun tabbatar da baro kasuwar maganin ta malam kato wakilin namu kuma ya gano cewar akwai caji ofis na 'yan sanda da masu bada kariya ga fararen hula da na hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ndlea a nata bangaren mataimakiyar daraktan tabbatar da ingancin magunguna pharmacist amina shekaru umar ta ce sauya musu matsugunin na da nasaba da kare rayuka da dukiyar al'umma tana mai cewar za tabbatar kowanne daga cikin 'yan maganin ya samu matsuguni duba da tsoma bakin gwamnatin jihar kano din ba regulation miyagun magunguna nan da nan za su iya shiga cikin wannan kasuwar tun da ba sa ido muna cikin aikin nan ma ni da kaina na ga wani waje an zuzzubar da kwalin wani magani syrup kwalayen shi da yawa shagunan da suke rufe a can haka za su ta zama a rufe sai ranar da wanda yake da shagon ya shirya ya bi doka ya dawo nan wurin a wata ziyara da ministan lafiya na ƙasa alifati ya kai kasuwar a juma'ar nan ya ce halastattun dilolin magani gani kadai ne suke koma a sabuwar kasuwar ta dungoro yana mai kira ga masu wada tsaki da su sa hannu wajen tabbatar da komawa daukacin yan kasuwar in aka bar su to ba yi wa al'umma adalci ba shi yasa gwamnatin tarayya ta tsaya dayin daka duka jama'a muna kira gare su su fahimci wannan domin rashin tsarin shi ya kawo kudaden manguna masu gari tsadawa domin za a kawo maganin jibu a sai da shi ko a yi kwafin shi a sai dauki mai tsara a rubuta mishi a kasuwa a wannan eh, kudaden kasuwa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki a fannin sun amince cewar wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za ta taimaka wajen kiyaye lafiyar al'umma da suke bayyana buƙatar da ke akwai na ƙarfafa sauran 'yan kasuwar magungunan gwiwa wajen yin abin da ya dace. Ka gaida bashir faruk mun iya a cikin wannan rahoto namu na karshen mako to anan kuwa kungiyar sanatoci na arewa sun bayyana matakin shugabannin kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas da janye takunkumi da aka kakabawa a jamhuriyar nijar bayan juyin mulkin da ya faru a ranar 26 ga watan yunin shekara ta 2023 bayanan wato bayan wata ganawar sirri shugabannin kungiyar sun ce matakin ya kunshi bude iyakoki da sakin kadarorin kasar da kuma ɗage takunkumin kasuwanci da dai sauransu kazalika a ƙarshen taron da suka gabatar ƙungiyar ta ecowas ta ce ta ce ɗaukar matakin na da alaka da rajin tabbatar da ci gaban nahiyar da kuma inganta walwalar jama'a a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta sanatocin arewacin najeriya ta fitar ta yaba da wannan ƙoƙari inda ta kira da manuniya akan damuwa da ci gaban yankin da ƙungiyar ƙungiyar ECOWAS ta yi. Toma sauraro ana sauraron mu ne ana sauraron labaran ƙasa da na ketare ne daga nan mita 93.1 a kan zangon FM. Za kuma ku iya sauke manhajar Arewa rediyo a Play Store ko kuma ta App Store ko kuma saurare mu a www.arewaradio.com. To madalla yanzu kuma labaran zai leƙa ƙasashen ƙetare. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sake samun nasara a zaben fidda gwani na kudancin Carolina wanda jam'iyyarsa ta Republican ta gudanar inda tuni aka fara hasashen sake haduwarsa da shugaba Joe Biden a babban zaben da za a gudanar da ke tafe. Trump ya samu galaba ne akan Niki Hali. wacce ke kushe shi musamman akan shekaru da kuma cikan lafiyarsa tuni dai trump ya samu nasara a zaben fidda gwani da aka gudanar a baya a lowa da kuma wanda aka gudanar a new hampshire da kuma wanda aka gudanar a nevada Hukumar sadarwa ta ƙasa NCC na neman haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki domin magance matsalolin da ke tattare da harkar sadarwa a yayin da ake shirin sa ido kan fasahar sadarwa ta 6G. Shugaban hukumar ta NCC Dr. Aminu Maida shine ya bayyana hakan a yayin wani taro na kwanaki biyu da aka gudanar a Legas. Shugaban na NCC wanda ya samu wakilcin Ubala Musa Ubala Maska ya ce matsalolin da ke fuskanta da ake fuskanta sun hada da wato faɗaɗa kai hari da kuma ci gaba da kai hare-hare ta yanar gizo da kuma kutse kan bayanai da kariya ga sabbin fasahohi kamar su 6G ya jaddada cewa aiwatar da matakin da suka dace kafin bullo da fasahar ta 6G na da matukar mahimmanci wajen tabbatar da amfanin fasahar zamani. kwallon kafa ta Arsenal ta doke Newcastle da ci hudu da ɗaya a Emirates gasar Premier ta jiya Asabar. Gonas na burin lashe kofin gasar a karan farko cikin shekaru ashirin kuma suna neman yin gyara kan matsalolin da kungiyar ta fuskanta a watansa na kashe a kakar wasan da ta gabata yayin da Manchester City ke matsa kaimi a kan hanyarsa ta lashe kofin. Arsenal tana matsayi na uku da maki ɗaya tsakaninta da kungiyar city mai matsayi na